ni dai ka je ka kai sadaki gidan mu kawai ai mana auren mu don ni kan ka ne to in na kai Allah ya tsine wa Oba, cin gani zaki? Kisko zan yi maka. Ya ci sa kis din.